باب الاسلام وما فوقه ما جماعات عند البخاري كل عشان cewa mutum biyu da abin da a sama mai yesu su ake kira jama'a to sai kasance ibn hajar al-asqalani cikin fatul bari yace hadhihi tarjamatun wannan tarjama ce ta lauzu hadisan lafi na hadisi ware da min turukin da wanda ya kasance duk wani hanyar da wannan ya fito ta hanyar da ya kasance da ibrahim sai ce min hafi ibn maja hanya ta farko wadda a cikin ibn maja ne hadisi abi musa al-ashari ta hanya wannan abu musa al-ashari sannan ce wani ha fi mu'jamin bagawi akwai wanda ya kasance ita kuma tana cikin mu'jamin bagawi min hadisi al-hakamin umari wannan ha akwai daga cikin ta kuma wa tafi abra da adara kuni ga hadisin an darab kuni ya rubuto kaɗai da su min hadisi abdullahi bin amr wa fil bayhaqi cikin cikin bayhaqi min hadisi anas bin malik wa fil awsat lil tabrani ga awsat shi kuma wata na tabrani min hadisi abi umama al-bahili wa inda ahmada mu ahmad bin hanbal min hadisi abi umama al-bahili aidan annahu sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan yusalli wahdahu manzo Allah ya gona gwaranto shi na sallah shi kadai fa qala sai manzo Allah ya ce ala rajulun ya tasaddaqu ala hada ba za a samu wani mutum ba shi wa wannan sadaka wa yusalli ma abu sallah tare da shi fa qama rajulun fa sallama abu wani mutum ya tashi ya sallah tare da shi fa qala hada ni jama'atu sai manzo Allah ya ce hada ni jama'atu to wannan rabbi ne hada ni jama'atu din nan shi na duk hanyoyin da an karfi wannan hadisi da ta hanya ta ibnu maja da ta hanya ta bagawi da ta hanya ta darar tuni da hanya ta wannan haƙi da hanya ta mu'jamul asadi na ibrahim da hanya ta ainihin na hanbalin dukkanin su wannan hanyoyin hanyoyin da a ne da hazani jama'a ce amma wal qisatul mazkuratu wannan qissa wadda an ambata cewa wani mutum ya zo da sallah shi kadai manzon Allah ce ba wani mutum wanda zai tashi shi wa wannan sadaki sallah tare da shi wani mutum ya tashi sallah tare da shi shi wannan hadisi yace in dai banda cin kisa ta hazali jama'atu to hadisi ta ce. yace a rawahu a rawahu Abu Dawuda wa Tirmidhi min wajhin ahadisi da wata hanya ta daban amma ingantacce hanya dan ga shi kenan kaga shi ainihin lafzin hadisi lahiya da wuce abinda adda muhawara hazan jama'a don haka ga wanda tambayi abinda za aka yi shi saboda kada mutum shi doki abinda a cikin ibn maja dukkanin zai ba mai kyau bane a hazan jama'a su yanzu da sun kai shi a ƙarin da cikin ibn maja shi a cikin bagawi shi a cikin dara kuɗi shi a cikin ah, wannan bayhaqi shi a cikin ausatu na tabrani shi a cikin a madina hanbali mujami a alinan nashi za a da hambali to wannan dukkanin wannan hanyoyi inda aka hada da hadar jama'atu to hanya ce da gidiya to shi na buhari kuma kulla bari aka yi ya ce babun na isnani kuma ko kuma jama'atu buhari shi na kulla bari amma hadisi wanda za a magana da ita na sai shi kulla bari da shi sai shi kawo hadisi wanda ya kasance ingantacce na don haka sai buhari sai ya wadatu daga cewa al-isnari kuma bakon ma jama'atun sai kawo hadisi na malikun nubuwaiti wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce watan an kun ka kasance watan ku biyo wurin tafiya gudan ku shi gudan ku shi kiran sallah guda shi iqama wal ya kuma aka burkuma gudan ku sai shi limanci kaga wannan duk shikenan ya wadatar daga kawo ce ne ga hadisan da aka kawo ko kuma duka yanzu da ifaina da haka ga shi kenan amma da za su yi hujja sai su hujja da hadisin da a cikin a wannan a Abu Dawud ko kuma Tirmidhi radiyallahu anhu sai bayani akan kuma inda aka samu safani da shuka ga riwayar da yiyo ga hadisi wadda yake yayo ta an malikin muhayyata ko sannan shi kuma ta muhammadul ishaq sahibul magazi shi kuma yace an an shi kuma wato wannan an abdullahi bin muhaina ita an riwaya ta wannan a ita ku sahibul mugabi in ita ku sahibul mugabi ya tashi riwaya abinda ya ruwaito riwaya ta yi ainihin daga abdullahi bin muhaina ta shi biyu ga mulu sallallahu alaihi wa sallama. shi kuma shuba ga tashi riwaya daga malik bin muhaina ta shi biyu hadisi ga mulu sallallahu alaihi wa sallama ta ruwaito muhaina muhaina shin malik bin ruhaina za a ɗauka? ba da lahir wa yana za a ɗauka to sai kasance shi shuba ya samu ta ba a ta hamadu da daidai sannan kuma abu a wana ya bishi akan wannan sannan ibnu yana ya bishi akan wannan sai kasance shi da mutawa a tamfo amma tare da haka sai shi ibnu hajar ya ce tare da wannan maluma na hadisi ko fazu al-mutaqi nuna sun ce shuba ya kuskure ta hanya na farko da ya ce amma ibnu bayyana ba malikun da ba Abdullahi na sallallahu alaihi wasallam ne ba malikun fahimtuna ba wannan shi abinda ainihin buhari shi abinda ya hayo nan yin yake a kai cewa kun malikun rubu hayatuna sannan kuma shi ahmadu bin hanbal ya tafi a kai sannan shi buhari ya tafi a kai shi muhammad tafi a kai sannan shi isma'il tafi a kai sannan bayan hakan ga akwai misali shi ma haka yake yi sun tafi a kan malikun rubu hayatuna kaga in ka ba an rinjaye a ainihin shi shuba ga wannan wannan tabi'i ne muke nan ba ce an da kafa tabi'i kenan da wannan bayani akan al-islam wa huwa kuma jama'atun sannan da ainihin tanbihin da Buhari yayi a tanbihu ala tilafin ce. na riwaya ta shuba da riwaya ta wannan Muhammadu Ishaq sahibul magazi sun samu sabani sai kasance ma ruwa su dauki hadisi na wannan Muhammadu Ishaq suke shi a daidai kan hadisi da shuba a ke nan kaza malikun bai ta ba shi a daidai ba abdullahi nubahin da shi a daidai suka ce sunan kuma shi abdullahi din nan shi adda uwar muhayyinatu ba maliku ba shi adda dan muhayyinatu ba malikun ba sannan kuma hayyo wajiya shi abdullahi da mutu wato shi an ta kuma ba malikun muhayyinatu ba da mutu ya kawo babu haddin maridi an shirin da ta. baya bayani a kan haddi na marar lahiya gwargwado abin da ka samu marar lahiya sai halatta sallah cikin jama'a me aka gudu na rashin lahiya wanda ka hana mai sallah marar lahiya bai halatta sallah cikin jama'a ba to shi ne bukari zai bayani akai. kai a ta suna aruna kala a ta suna yi a jihar sunu biyatin kala a ta suna al'amari sulaiman ibn maharana an ibrahim annahadi kala kala al'afwadu da bin anha ce kunna mun kasance inda Aisha gun Aisha radiyallahu anha da bata? muka yi bayani akan almuwazabata ala salati tabbata akan sallah shi kasance kullum kana haita sallah ba ka fata ba sahabbai na mabu sallallahu alaihi wasallam sun kasance ba sallah da hukunce musu su mata da ya haka wannan a sayyidul mutayyib yace wallahi na kasance shekara talatin mai kira bai taɓa kira sallah ba yana cikin masallaci ba shekara talatin sannan akwai shafi'ai wanda ya kasance akwai sahabin manzo Allah wanda ya kasance ya kai shekara ɗari da ishirin da shida amma tare da haka sai an ɗauko shi an kawo shi masallaci daga cikin shafi'ai akwai tabi'in da in ya tuhu masallaci sai ya biyo gina shi dawo ga gina shi dawo gina hanyar su masallaci in ya tuho dole ya sallah bai ya tashi sai an kasai saboda to shi na ce watan muka zance fa na muka ambaci an muwazabata watan dogewa akan sallah ala salati akan sallah cikin jama'a wata azima laha da girmamar da sallah kala ta ce watan suna muzakara da Aisha radiyallahu anha saboda muzakara watan hikima a cikin ta sannan kuma alheri a cikin ta mai dimbin yawa don haka ma wannan Abdullahi na ba ta shi cewa muzakaratul ilmi sa'atan muzakara ta ilmi sa'a guda awa ɗaya a zauna ana muzakara ta ilmi khairun min ihai da lati ya haka kun kana kira mulai da lara zaman da za a yi na ba guda na muzakara ya yi akwai ana kira mulai a wannan abdullahi masulun ce ta zakarul hadisa ku yi muzakara akan hadisi wa inna muzakara ta ku hayata muzakara ilimin hadisi shi a arabi shi muzakara ilimin hadisi ya shi shi don haka da ake son kullum a ɗalibai su kusanci suna haɗa kan suna muzakara daga muzakara na aka samun ilimi shi guguta shi guguta sosai sosai kuma shi ke yanzu fahimta mutane ta buɗe sosai ya zan abin da ba gane ba a gane shi saboda abin da ka gane wani bai gane shi ba abin da wani gane ba gane shi ba idan aka tara fahimta sai zai ka fahimci abin da bai fahimta ba sai ka fahimci abin da ba fahimta ta gehe ne shi ma shi fahimci wani abin da kasance ba fahimta ta gehe ka sai aka zo na muzakara to shi ne amfanin muzakara don haka wannan ta cewa a nanu yi ibnu da zaka mu yan uwa mutu za ta ce muka man zahara ma abul haqu kabin ku duk wanda gaskiya ta bayyana ga hannu za mu karba to shi na ce kala ta ce yake ana magana akan muzakara akan nauyin da ga hana mutum halartar sallah sai ta dauko daga tushe kala ta ce lamma da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam markabu alladhi mata fihi yayin da manzon Allah ya samu rashin lafiya rashin lafiya da ya kasance ajalin shi ya zo cikin ta fa hadarat salatu lokacin sallah sallar isha'i ta fa uzdina sai aka zo aka ya shi an yi kiran sallah a wannan bilal ya zo ga shi an yi kira kuma lokacin sallah yi fa ta ce muru ababakarin fa li salli bin nas ko gori a shi wa mutane sallah bakila da aka ce mishi inna ababakar yan haƙiƙa abokan rajulun mutum na asikun wanda ya kasance shi na cikin bakin ciki na rashin lafiyarka idza qama maqamaka in ya tsaya wurin da haka tsayawa lam yazma'a ba shi yi da mutane lam yastati ba zai ma idza qama maqamaka in ya tsaya wurin ka lam yastati an yusalli da nas ba zai samu ikon wa mutane sallah ba saboda tuka saboda asikun na bakka'un idan abu ba ta mai zai zai bai da kuka to sai kasance kuma suka ce mai taushin hali na ga taushin hali ga zahin kuka sannan bayan wannan kuma ga bakin cikin rashin lahin mu sallallahu alaihi wasallam sai dai aka suka ce to idan ya tsaya wurin da za ka tsaya fa ya biyo shi a tsaye wurin matsayinka to gaskiya zai kasa ba da sallah da wani wa'ada sai manzo Allah ce ku kori abokan shi ba mutane sallah fa'adu ado su kuma suka sake mai sun mishi da magana cewa abu ba zai iya ba fa'adu ado ku fa'ada a salisata suka yi wannan soyu fa'ada a salisata sai mai da uku fa'ada ce inna kunna bu yusufa hakika ko yan uwan yusuf kuke wato wani kuna son abu amma kuma sai ku so ne sai ku bayyana sabanin haka nan kun yi son ba da sallah abubakar amma kuma sai ke ce a horin shi ba da sallah ku kawai abin da kuka so inda kunna tawara bu yusufa muru aba bakarin falisalli bin nas ko kore abokai shi ba mutane sallah shi ke nan sai bilal ya zo da bilal ya zo ya ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce a faɗa maka kowa mutane sallah fa haraja abubakar sai abubakar ya fito fa sallah sai sallah fa wajada annabi sallallahu alaihi wa wasallam min nafsihi hikatan sai manzon Allah ya samu sauki ga jikinsa fa haraja ya fito yuhadi bainal julaini wa shi na daga tsakanin mutum biyu ka'an ne an zura da laifi sai shi wannan abdullahi da abbasin ya ce kamar dai ina ganin a aisha ta ce ko ka'an ne an zura da laifi a ina zuwa haka nan na wata ka'an ne an zura da laifi ya ta kare jan lafa ta ce da aka shiga ciki da aka ɗauko shi sai mutum biyu ya shiga tsakiyar mutum biyu ya dama ka faɗa wannan ya dama ka faɗa wannan ta ce ka'an ne an zura da laifi kamar ina ganin kafafun shi ya da na ƙarfi suna ja ga ƙasa a ke na kai wannan abin da buhari kusa ce gaya maka nan da watan idan marar lahiya ya kai cikin irin wannan hajji na rashin lahiya to an ɗauke shi ne an ɗauke shi ta sallah ta jama'a sai ban shi a nan da zai dafa shi to masallaci shi ko ba tare shi wannan kan ba ɗauke masa ba min da waje saboda ah, ina ganin ƙafafun shi suna share ƙasa min da waje saboda rashin lahiya fa arada abu bakar an ya ta'akhara sai abu ya so shi jinkiri fa aw ma ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah nuna mishi cin shi amma kanaka ka tsaya inda hake sun masa annan uke bihi aka zo da Allah sallallahu alaihi wasallama hatta ya sai da zama ila jabihi gehe ne ya tsaya gehen ba ta aka gehe na hagu wakila aka ce dal a mashi ga a wa kana sallallahu alaihi wa wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kace ke nan kulli shina sallah wa abubakar shi ko abubakar yi kulli shina sallah islahi da sallah sai wannan bi sunnu salati abi bakar su ko mutaya suna sallah da sallah abubakar fa qala bi ra'sihi na an fa ashara bi ra'sihi na nace ya eh haka ne wa san manzo Allah ya kasance shi na sallah zamne abubakar shi ko shi na tsaye shi na sallah mutane aikin manzo Allah ya rubuta ne su ba su wani abin da manzo Allah ka aikatawa suna ganin abin da aka ka aikata suna koyi shi duk da gwamna aka ce ashe nan kaga shi na halatta a samu mu'azzinin mai yesuwa yana inganta yesuwar ladan ga liman ko liman na ɗaya daga mai ce kowa hijiya amma sai shi ba ladan dama shi da kake da mutane kai tabbibi tun daga shi na abubakar ba anhu shi ka tabbibi shi ka daga murya sai shi ka bara saboda manzo Allah sha da ramin rashin lafiya bai ɗaga murya shi sai kasance akwai shi ka daga murya shi ka bara in ya daga murya sai ka bara kuma shi ke ruku'i a ga ruku'i ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah zaune a wakati ya tashi na sallah da shi da sauran jama'a sai wannan aikin ƙarshe ke na rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam farko rayuwar manzo Allah shi na cewa inna ma tilla limamu lil sabaki an san yin liman don ayi koyi shi in yayi ruku'i in yayi kabbara ko kabbara in yayi ruku'i ko ruku'i in ya ko ku ko, in ya ce sami Allahu liman da hukun kulur bana kan hannu, sannan ku bayan wannan sai ya ce kuma in ya sallah da ku sallah dukkanin ku zaune in ya sallah da ku ma ku sallah to amma yau sai gashi manzo Allah na sallah ne shi al-liman ka shi na sallah tsaye shi an mai gesuwa to sai kasance ma ruwa suke sabani sun ce kin wa al nan manzo Allah ya manzo Allah alima ko ku dai abokan al-liman wasu ma ruwa suka ce abokan shi ne liman manzo sallallahu alaihi wasallam ko shi kai saboda shi hagun da zami shi ko Abu Bakar radiyallahu anhu shi a tsaye don haka ashe kenan watan shi manzo Allah shi hakuri da abubakar. Bakar wasu ka ce a abubakar Bakar da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka ce to in haka nan na illa lai hakika Abu Bakar da manzo sallallahu alaihi wasallam kenan ne muna da dama bayan shi na cikin ba da sallah shi hidda kenan daga limanci bayan hidda kai daga limanci shi kuma mu in ya kuma wa ko ni. kuma a sa wani mashi da sallah so shi to ya muka doka ka ga wannan kuma zai kai ga ashe a ce kenan watan ma mamu ta tabbara har ta tana gani ya ma an gano haka ko sai ga wannan lokaci to abin da dai annan lalle wanda sallah da aka yi watan manzo Allah shi hakuri da Abubakar ko ba komai bane ke kasance manzo Allah hakuri da Abubakar saboda ya kori da wannan abu da Auf da wata sallah wadda aka yi ga wani yaƙi da aka yi an zo wajen wannan yaƙin ina da haibara ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi jikiri bai fito ba sai ya kasance a wannan abu da ofin da sallar su bayan na yawa jama'a a guda an yi a guda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito samu a guda ko da manzo Allah samu a da ya tashi wajen cika sallah sai sai an ga manzo Allah sai ya cika sallah shi na karatu sai mutane duk haka ne su tashi da aka kai sallah mun sai da aka kai sallah sai manzo Allah ya ne ah, kun yi sallah farkon lokacin ta ba kun yi kibiya lokacin da ka ga wannan sallah lalle hakika Abubakar shine neman manzo sallallahu alaihi wasallam shine mai koyi shi sannan kuma ya zo ga hadisi manzo Allah shi cewa duk annabin Allah bai mutuwa sai yayi ko ya koyi baya da cikin magani sai ya ma mushi to kaga allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama musulmi ya zama mu bayan a Abdurrahman bin Auf ya zama mu bayan a Bakar radiyallahu anhu wannan su sallon salatu Abi ba fa da bi ra'sihi ana rawahu Dawud rawahu Abu a al-Tahawi an shuba an al-Amashi ba a ba'adahu amma sashi ya rawaito wa zada Abu Muawiya Abu Muawiya ya kara yace da sa an yi sare Abi Bakar ya zauna hagun abubakar Fakana kana abubakar abubakar ya kasance sadiqa ya mashi kushin sallah tsayi حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف اما عمر عن الزهري قال اخبرني عبيد الله قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله هو ابن اسرة بن مسعود قال قال عائشه عائشه تاتي لما ذكر النبي صلى الله عليه lokacin da manzon Allah ya nuna rashin lafiya wajtatta waje uku rashin lahiya shi ta istazana alwajahu wa dan yin ma ka ne su bashi dama an yi marar filati a jinya ta cikin daki na fa azinna lahu ba bashi dama ba da jin hito mai tsakanin ne mutum biyu da kudu da jilahul arda haka ko yana shara kasa wa kana bainal abbasi ya kasance shi da tsakanin abbas wanda dilin da wani mutum ahalan da ba sai zuhur ya ce qala ubaydullahi na abdullahi ubaydullahi na abdullahi sai ce fadakartu zalika ni ambaci wannan hadisi ne jiyo ga Aisha ni kwaɗe shi ga Abdullahi ibn Abbas fadakartu zalika ibn Abbas fa qala tace fa qala ni faɗa mishi ma qala Aisha abinda Aisha radiyallahu anha ta faɗa min da hadisi fa qala yace mini wa da tadri man rajul alladhi lam tusammi Aisha shin ka san ko wani mutum da an ba ambata ba ta ce ya hito bai al-bidaini bai al-abbasin wa rajulin to in ba baka san ko wani na ba ko tuni ce la ban gane ko wani na ba kala sai ta ce kala ta ce sai ɗaya aisha ta ce mini kowa aliyu na abi ɗalibi aliyu na ɗan abi ɗalibi da ɗaya lawa ba su cika ambaton suna ne ba saboda surkin suna babu rusati mai magani bar illati an yi sallar jira ne babu rusati ba mai a kan hukunta da matsayin lokacin ruwa wata na rashin lafiya an yi tafiya fi da halihi wa shi sallah cikin gida ne ba sai ya fito ba in shi na da rashin lafiya ko kuma ta akwai wata illa wanda ka mai halarta sallah jama'a to ba hukunci sallah cikin gida ne حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال اخبرنا مالك ان نافع an قال اخبرنا مالك ان نافع ان من عمر حقيقه عبد الله بن عمر الزنا بالصلاه ya yi kira da sallah shi ne nasin za ta baradin ga wani dare wanda kasance akwai sanyi gare shi sosai wari ne akwai iska hmm. shi ne nasin za ta baradin wari ne shi ne nasin cikin wani dare za ta baradin ma'abuciya sanyi wari da iska akwai masu wa matsayin ko kai kai abin da dalilul batani hada ke su kuma hada ko su ma hada sannan ce ala fadaku sallo ke da hali ku yi sallah cikin gidan gidajen ku sun makara sun yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru al-mu'adhdhin shina horon mai kiran sallah idza kana lailatin inda ne kasance za ta barajin mu madarib dare wanda ya kasance mai sanyi ne da ruwa ya kulu shi na cewa azabu faɗaku san lokacin rihari kowa shi sallacin gida ne amma dai sallaci da na sunan jama'a ba a bari sallaci babu kowa ce shi wanda za ka fito sai a ce to sura sun sallacin gidan shi ke na ɗauke musu rusa ce a حدثنا إسماعيل وابن أبي ta قال حدثني Malikun. an shi shahabin an muhammadin rabi al ita anna ittifaqan malikin kana ya kasance ummu qawmuhu kina limancin mutane ne kina wa mutane ne limanci wa huwa amma kuma gashi makaho na bai gani sosai farko ya kasance shi da raunin gani da ba sai muka ce gaba daya wa annahu haqiqa cewa shi kala ya ce da rasulullahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya manzon Allah inna ha takunu zulmatu haƙiƙa fa abinda ashani abinda akista ta kunu zulmatu duhu na kasancewa wasailu sannan da ruwa masu yawa cikin gari ko ina gari ko ina ruwa sun kwanta cikin gari wa ana rajulun da yin basali ni kuma gari ni a da raunin gari ga a ga sama ana yi ga tako ga sama sannan ga duhu sannan ko ga shi daga ni sosai ga sama kwakwance sannan ga duhun dare ko ga shi daga ni sosai kage illa da tara ya tare illa guda uku ko to shine buhari ce babu rukhsati fil madari wal illati babi mai rangume akan yin sallah saboda ba kusur da shi la shi na da illa me illa ce ga gani ko kina da ga gani haka shi in ka ba shi na da illa wanda ka hana mai sallah cikin jama'a ko wanda illa ita ita sai kasance ga duhu ga ruwa ku cikin gari sai ce fasalli ya rasulullahi ina son ya mazo Allah kai sallah da cikin gidana makanan ga wani ri ga wani wuri attahiku in rike shi musallan wurin sallah fa ja abu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mazo Allah ya zo mishi fa qala ki aina tu aina tuhibbu an usalliya ina haka so in yi ma sallah cikin gidanka fa ashara ila makani ya bada manzo Allah wani wani wuri ne da daga cikin gida ne fa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu hadisin da imamu bi ma hadara bai mai bayani shi yayi mai shi sallah da ma hadara da wanda samu cikin masallaci wa har ya hadu da yawan juma'a da madari shin shi na hudu ba ranar juma'a saboda ruwa ko ba zai hudu ba illa kawai a yi sallah ta azara a wace ba za a yi juma'a ba saboda rashin ainihin saboda karshen jama'a masallaci bai shi sosai ba sannan kuma gurgurun mutum nawa na aka iya aka iya juma'a da su ko sun ana iya yi da mutum guda mutum guda a ba'a yi ko sun ana yi da mutum uku wasu suke fiye mutum goma sha biyu hadis na abdullahi ne hadis na abdullahi abdulwahabi kala hadis na hamadu zaidi kala hadis na abdulhamidi sahibu ziyadi kala ce tafi tunadi abdullahi na harisi kala ce hada wa nauna abbasin abdullahi na abbasin ya yi mana hudu fiyo min cikin wani ne zirgin ma'abuci ta ɓo sosai fa a marar mu'azzal ya kori da kiran sallah ce kiran sallah fallan ma ba balaga hayya allah sallah lokacin da ta hayya ala sala ala ce kulka ce as to fi hal. kowa shi sallah cikin gida ne kuma jama'a ta haƙi wanda zo hin ila ba'd wanda cikin masallaci wanda shi dibi wannan wanda shi dibi wannan wa ka annahum ankaru kamar dai suna musanya masa wannan umarni da ya ba su fa ala ce ka annakum kartum hala kuma kuna wato wannan wa inna hadha haqiqa wannan fa'alahu man huwa hayrun minni wanda shi ne ya aikata irin haka يعني شنا به النبي صلى الله عليه وسلم إنها أزمة الناس حصل تجمع فلله شيء وإني حقيقة شواني كريم ناكي أن أخرجكم إن جيفا أشكل لي أن أوجأكم فتسعى إن جيس أورون إن جيفا قوة تسعلمي أن أوجأكم تسعلمي إن جيس أورون إن جيفا أشكل لي saboda in تشكوا kowa shi جمعة a yi jumu'a سمعنا ta ba ba ka yi mutuwa ba ke kenan inda ba da umarni ba ka ba ku hito ba zama na ina shugaban kun yi da shi dan shugaba in ba da umarni ga abin da kasancewa Allah da Allah wajibi na ina da kuwa shi da ga wannan to sai kasance ina jin tsoro in je ba cikin laifi in ce kun ji ku ba ka hitowa don ka ce sallu ta rihal kuwa shi zuwa cikin jira ne wa ahmadin an yi wa daga hamadun zaidin an asimin daga asim al an abdullahi al-harisi daga abdullahi al-harisi hadin abadin na hawa ko daidai irin wannan hadisin bin uzur lafzihi da mafi yawan lafzi ne wajen ni ma'ana amma da ma'ana duk dukkanin ta gaida an hoto dai shi kala shi karin tunahi an ku astimakum in jefa ku cikin laifi fata ji suna ku hito kuna tafiya kuna faduwa da zo suna ke ne ko fata ji kuna ku zo ta suna ko da zo suna ke na kuna sakin laka ila ruka bikon har zuwa ga gwayen ku kuna laka haka kawo gwiwa ta kawo wani zai ka faɗa cikin rami mai laka ta kawo ma gwiwa to don haka yace kowa shi san da shi ba sai bin ba hadisna muslimu muslimun ibrahim al-faraji kana na hisham a cikin wadi an yi haya ko ibn abi kathir an aje salmata ko ibn abdurrahman bin awf kana ke ta azna ta bai aba al-khudriya fa kana ce ja'a sahabatu yace a ta azna ta bai aba ta iya al-khudriya na tambayi abu su ina a akan matsayin yoshi na a samu da yakin kadari to sai bai kawo kasar ba har sai ce ja sahabatu. wata girgizan ya ta zo fa matsala sai yi ruwa hatta sala ta kafa hauruhi masallaci ya zubo da ruwa wa kana min na hali ya kasance an hidda tsumojina da bino ko ku yi mutu salatu an tsaye sallah ta juma'a fara ayat rasulullahi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na sajida ilma a cikin ruwa wa inda laka hatta ra'aytu hannaka asar fini alama ba ta yana zaka ta ke mace gibo shi ne ke da niyyar tana ya kare da shi na goshin ba a ta suna adam wa inda abin iyasin kara hada suna shuba kara hada suna alasunu kara hada suna alasunu sirina dan uwan mahmudu na sirin da kara ce ta abin da aka kai alasa ya kula ce a ah, kamitu ah, ana suna da ana zai kula shi na cewa kara rajulun min al'ansari wani mutum daga cikin al'ansari ya ce inni la atati salata ba mu iko yin sallah aka tare da kai ban samu damar da sallah da kai ya rasulullahi wa kana rajulan ya kasance mutum na zahmu mai kauri sosai shi na wace itibamul maliki ga kauri ga rashin gani fasana alin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta'ama yayi abinci wa da yake rai manzo Allah a ci abinci fada abu kirashi idan mazil hijira dai fa fasada da ku hasira shi da mai tabarma to shi itibamul maliki wata rana ya yi abinci ke yake wata da ihe zai shi da yake abinci zan da ya tsuwa ya ga ga makauta kuma ga shi ga shi tsoho sai ya mace abinci ne ce shigo ka shi abinci sai ki shigowa sai ki ga bayin hada ma wallahi wanda ya ka ya shigo shi ne ya ci abinci ya rasulullahi da alaihi wasallam farko da fasira ya shi hida mishi tabarma wanda za a tsara ba hatiri yayi ga gehen tabarma ta dashi da ko tsarkaka ta ko dan tarin da saboda miki fasalla alaihi manzo Allah sallah akan wannan tabarma da kaje fa qala rajulun sai wani mutum daga cikin watan al jarudi yace da alfin anas akana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta ce shi sallallahu qala ce ma illa yawma idin ban ga ya sallallahu ba ran da fara dan na fara ya sallallahu ya sallallahu in ga ya sallallahu ne fara babu idan hadal ta'amu wa جاي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آه انت متصور كنا نرى ونعرف عن ساهل أن يرى كذا من السنة أو أمرنا أمر رجال وكذا نهينا كذا كما لا رأي فيه من أتى ساهلا أو عن ابن مسعود أتى كقولهم يرفعه يبلغ به جميع جميع رواية روى يروي السبي وأما كنا نراكم wato mun wa amma homo sifilin sai shi na magana akan hadisi wanda ya kasance marfu'i na tarihan da hadisi wanda ya kasance wato marfu'i amma fi hukumar radi ba tarihan ba akwai hadisi marfu'i tarihan aulan aw fi'lan aw akwai akwai hadisi hukuman na hukuman aulan aw fi'lan aw qalilan to yanzu mun shigo cikin bayani ya bayani akan hadisi marfu'i aulan wa fi'lan yanzu an shigo cikin bayani akan hadisi mai buɗe hukuman aulan au ta kalilan a aulan a au ina au ta kalilan ka shi da ce kunna nara mun kasance muna cewa wata kamar da shi Abdullahi bin Umara ce kunna mun kasance nara muna ganin Abdullah hadin ummati wanda an wani yake wannan al'umma ba da nabiyyi ha bayan manzonta Abu Bakarin thumma Umar thumma Usman wa nabiyyi hayyu manzo Allah shi na rayu abdul hadi ummati ba da nabi ya abu kai summa umar summa usman da nabi ya hadi to wannan haka yake duk sahabbai su a kan haka in ba jin usman a fara ran sai an kai sabani wasu malama sun ce annabi inda annabi radiyallahu anhu abdul bin usman da fara wasu kace a usman abdul min a alim da abi talib malikun asiyati akan wannan ya ce akan yi ni bi da usman a fara ya ce aka yi ta da alina shi da alina da Allah an haka wasu wani afana amma daga baya shi ma rubu ya kuma koyi da koyi maluma shi ma wannan Muhammadu na Hanafi ya san dan alina da alina na yace shi wai cikin sahabbai wata kowa yace da Abubakar yace sannan wa yace sannan kuma ita ce ni shi ba kowace tambaya ce ba kai ita sannan wa shi kawo shi mana yace da mu sai yayi to nazara mun kasance muna ganin watan kun nazara wannan watan hadisi na marfu'an hukuman ba da zai ba wana hoton mutum wannan an sahi da inda ta hadiya kuɗi wannan to yura ana gani ne watan rafa hadisi na marfu'an hukuma. ko kuma marfu'an na tarihi amma da sa aka ce hukuma shi ayi wani biyu hanyar manzo kenan ya samu labarin suna haka amma bai ce ko fara ba da za ta kalili kenan yana yiwa ya ga ko bai ba in an ka ya ya ya zama hadisi marfu'i sariha tasriha in ya kace bai ya ku haka sunnati kaza wannan dauka ta hadisi ko kuma la tasriha saboda akwai sunna dai akwai sunna sahabbai ne radiyallahu anhu an yi shafi al'adana wa wajen da kamata umira an yi shafi al'adana wa yusirar ikama wannan hadisi ibn bilal wa wani bilal manzo Allah ke horo da haka wannan hadisi marfu annahu kuma la tasliha Allah ba shi hukuncin hadisi marfu amma ba ƙoro ba umar bilal an hori bilal wanda za haka an nuhina an kaza manzo Allah shi cewa nuhina an kaza a hakika cewa kunna nuhina an kaza mun kasance ana hano mu akan aikata kaza sai dan sai ce nuhina an kaza wa ta hannunsu wannan manzo Allah ke hanwa kenan to wannan da ake mishi hadisi na marfu amma kuma la tasriha kaza haka nan ma za a ya bihi haka nan hadisi wanda haka nan kaulin sahabi kuɗi wanda ya kasance ijtihadi ne shiga sai akwai wanda ya kasance da shi ba ijtihadi bane me an misali ne sai ce ma a ta sahirin lau a rafa fa ka tafar da mawudin ala muhammadi saboda abu zai ne masuni kenan shi na ce au wa wannan au ko kuma watan a ta abin da ya zo a nuna masuni daga abu zai ne masuni Kina cewa wa tamma a ta zahira au arrafan ba kad kafara bima unzila ala Muhammad ya kafir ta ma abin da aka sauko ga manzo sallallahu alaihi wasallam ma a ta zahira ko zuwa inda dan sihiri ya kame bukata sai au arrafan ko kuma zuwa kai boka dan gidi mai bugun kasa mai haɗin ramli ya zace ne ga bukata ta shi ba mai gani akwai za a ku babu sa'a ka kafar da ma'udul ala Muhammad ya kafita da abin da abin da an sauko manzo sallallahu alaihi wasallam ko wani na shi kalmar shahada wanda za haka nawa ta na an kaza zai ta kawai da haka da safai ke cewa yarfa'uhu wa wasan' an abin hurera yarfa'uhu an abin hurera yarfa'uhu bihi haka nan yarfa'uhu bihi an abin hurera yarfa'uhu yarfa'uhu kenan anwa an abin hazim yarfa'uhu daga abu hazimin rafa'ahu ko shi ya jo gaba ya jo ga sanin sa'ad asari in tabi'i aka ce an fulani tabi'i ne aka ce rafa'ahu ya ɗauki hadisi ya gaishe ga sahabi shi ku sahabi ya gaishe ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan za a ce mishi hadisi na marfu an kuma la tasriha in in muka samu lafi ne ya rubu tabi yace an abi hurairah ya rubu tabi yace an abi hurairah ya rubu ya rubu ne kenan anwa ya kai shi gaba ta ce kai wa wannan bala wannan bilaji ga manzo zai yanni haka nan wa ta an abi hadimin yannihi an abi ya yalmihi ya da shi ko kuma la alamu ban san komai ba illa annahu yalmihi har shi abu ya ce la alamu illa annahu yalmihi ban san komai ba sai dai ina da sanci sai dai shi ke wannan tarin sabi a sa'idi yalmihi ya jingina wannan hadisi nan ga manzo sallallahu alaihi wasallama yarwi haka nan rawa rawa abu hurairah ina anwa rawa abu hurairah an abi bakarin ko da abu hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ne za a dauke shi marfu na hukuma yami haka nan kuma ta an abi hurairah yamihi ko kuma ta an salim yami yamihi sai dai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ai tabi kamar ku aka wannan ina tambaya ma kada daya bayan wata ɗaya sai ya aika mutumin gidansu ya ce ya kama aure ne bayan ta dawo bayan dawo wasu mutanen nan uku sai mahaifiya ce ta ce ba ta yarda ba da wannan kowa sai kawo mai wannan magana ta magana da yana sama wani da wata an ji a asalin tambaya wani yana da cikin mata ta cikin daya yana gidan su yaji ya aika mutum su suka zo a suka kama mai aimene cewa ya kama aure ne bayan haka sai mahaifiyar ta jiya ta ce ba ta da wannan kama aure da aka yi ba shi kuma kawo ne ce lallai hakika babu wannan magana akan kama aure to shi kisan bayan hukunci shi kuma wanda ya kama auren nashi ya kyale saboda gudun kushin mahaifiya ta yi wai yanzu wannan matar ta dawo matsayin tana nan mai aure ko kuma don ba a komai ko kuma tana can cikin wancan da wani yanzu ita wannan mata shi ainihin shi yaron ko kuma shi ɗan ɗan wannan mata ɗin da ya kama aure na yi shi bai yadda da umarnin da mahaifiyar ta ba shi ba bai nuna ya koma cikin wannan mata ba don haka tun da ya riga ya kama aure ya iya aure tana da hannun miji ba ga hannun uwa take ba ba ga hannun uba take ba ba ga hannun wasu ba ba ga hannun ƙane ba jabbai da aure suna da hannun miji kuma shi a rike da ya ne don haka in bai saki ba mai saka miji daidai in ya da kawai ya suke saboda umarninta akan bai umarninta amma mace suna nan matsayin matan matan wannan mutum mutum dai ba wani take sake mata ba ya kama aure aure ya dawo sami kuma bai tafiya ta goma sai ito eh, ma dai magana arewa ba shi ainihin mamaki ba matsayin armi ko karewa ta yan an shekara goma suna nan mata ta cewa shi kuma ya ci wani aure da an kai kamar haka wani gyara mun shi da wani aure ce na tsaye aboki ne da aboki ko ka ba shi hankali da yake mata haka samu kala shi ne zuwa shi ya tsoron na hanyar mishi shi abokin cewa na in kasta kima ta sun na yi na yi da kafiya wani a ba. to shi abokin da aure ta haka yake shi abokin ya ce ma ba haka ana jira abokin sai ko ba a yi gasar nan ba da baya da aure shi na shi wanga ce zai yana kalmar da don lalle wani a yi aure ne ya ce to aure ne yana da gyara ko ko akwai mutu ina aure wani tambaya ce ko abin da abin da tambaya ce wani na tare da aboki ne shi abokin shi a samu matsala da mata sai kasance shi na kake da iya kake da shi abokin shi da zuwa ya shirya har na auki ya fala nace mai wallahi in ka sake ina aminta eh, ya ga ya ce wa shi ne take da aure ta ga ce ko oh, to bai take to da lokacin ba sai wani lokaci ya sai take ta to wai yanzu shi wancan abokin in ya aure ta ne a matsayin aure ne tambaya ne kai akan wanda ya kasance shida rarrabe amma kuma ya damu da shan sigarin sosai ta kan mai ya kasance da sigari hannun hagu da zuwa hannun dama yana lalini kuma sha shan sigari to babu lalini shi da fashe lalini ne babu shi saboda babu da'a ga Allah ga wannan bai wa Allah da'a ba bai wa Allah da ba subhanahu wa ta'ala yanzu da wani na shugaba ya kira shi sai zuwa da sigari da hannu na shi na magana shugaba na shi na sigari duk ko da ya kusanta wanda ya hangai ziki mai gana da Allah ne na ya kamata a gema mata zikiri bai yiwa ana zikiri kuma ana wani abu da kasance na fadana Allah yana cewa wala talbisu al-haqqa bil batil kada ku haɗa gaskiya da banna wuri guda saboda shan sigari banna ce bisa ga zikiri mutum an ka haɗa su ku shan sigari ta hito banna ɓoro-ɓoro ba da kore gara ga zikiri ga ta gani wannan kuskure na rafa mai da shi mu Allah ya bar shi sigara lokacin zikiri kuma shi wata ma da shi huta mutum ce na uku din nan Allah ya mai shika eh. a idda wafati za ta yi koko wannan aikin mutum na yadda kima ta ta yi take guda ta samu tsarki duba ta samu na uku ta samu tsarki duba ta samu na uku a kyan mutum yadda take ta ke uku koren na ba ta gado ina ba. ma abin da sa

wanka goshin magariba ya magariba bai da komi ga shari'a duk sai da aka san wanka ana yi wata magana mai sauki ne ya ce to haka nan masallaci sai zannan gida ya ce kusa da masallaci sai yaro na wani abu sai ce mai kai bari ana tare da liman ya ce wanka ta gida ne da irin samun masallaci duk guda ba kawai shi ke da liman ba ko ya ka da liman wanda ha koyi da limani duk abin da na da liman ya ɗauke shi in dai ba rukuni ya bari ba rafkanuwa ta magana ko rafkanuwa ta wani aiki kamar ƙara sajada ko ƙara rukuki da rafkanuwa liman ya ɗauka min bai ƙaura bai ba da da abin da ya rage ko kuma abin da ya kara in dai ba rukuni na ba da koyi cikin masallaci da kana mutunci masallaci da koyi masallaci duk guda na mun bayani ne ga aki da satin mu da gabata ko sati guda ko sati biyu wanda ba zama sun karin bayani game da abin da shayi watan da na safar wanda zamu ji a suna son wani tsarin bayani akan ababen da aka sha ba a cikin watan safar to duk wannan hadisin ba su da inganci ba wani abu da zo ingantacce akan cewa cikin watan safar ba a kaza ko kuma ana kaza ba su da inganci wannan hadisai hadisai na mawdu'ai hadisai na wanda kasance karya ce akai aka jingina mazo sallallahu alaihi wasallam ko cewa ba a tafiya ko ba a aure ko ba a wani duk wannan bai inganta wani na an ka haifa mishi yaro to sai lokacin da an ka haifa ya tambi matan ina na an ka samu a shi yaron da an ka samu eh, kamar matsalan mata maza na haka eh. suka ɓoye mishi eh. suka shi na namiji na an ka samu sai bayan zuwa gaba sai ya yi ciki sai aka samu shi ba shi mace ta ba namiji to ca ai zane sunan tambaya shi ka yi mutum na aka haifan mata bayan an haihu ya tambayi mata ne aka haifa kai suka ce mishi namiji ashe yaron mata maza ne mata maza na aka haifa wanda ake kira musa mushkil shi na aka samu sai aka wahe mishi aka wa yaro suna sunan namiji tafiya ta yi nisa aka gane yaro mace na waya za a yi sai a canza suna a sunan mace an san ranar da aka haihu ɗan ranar talata ta ba za a sake sa suna sai talata ta ne duk ranar da an kai mai wancan sunan ko shekara nawa aka yi irin wannan ranar za a sake suna mai ba suna sai a sake sa suna suna mace tun da an gane mace ta amma irin wannan da bayan a sai an zo ma likitoci likitoci zuwa zuwa ce idan lai hakika namiji na ko ko mace ta ya suka ce mace ta wannan a hukunci da mace ya suka ce namiji kuma a hukunci da namiji dan amma kuma maza shida da wai ganewa sai ya balaga tunda yake yi kamar da malum masu kaci ba a iya gane mata ta maza sai daga hanyoyi kamar haka na farko dai za a diba a gani wajen hitsari shin ina shi ke hitsari da zakari ya kai ko kuma san farji ya kai in farji ya kai na hitsari ke hidowa to sai a ɗauke shi hukuncin mace in ga zakari ya kai sai a ɗauke shi hukuncin namiji in kuma ya kasance suna huwa gaba ɗaya sai a diba gani ina in kuma ina jina ya kowane sai a diba ina hewani yadda hewani kuma za a bashi wannan hukunci in kuma gaba ɗaya suka zuwa sai a diba a gani ya ɗauke wasu gaba ɗaya za su ɗaukewa in sun ɗauke gaba ɗaya kuma shi kenan sai a ji wannan hukunci haka sai a jira har zuwa balagaci in ya balaga sai a diba a gani shin nan za ta fito mai koge ne zai fitowa in nono ya fito gemi mai fito ba sai a ɗauke shi hukunci in gemi ya fito sai a ɗauke shi hukunci ne in kuma gemi ya fito nan za su ta fito sai a ji ba a gani shin zai yi haila ko ba zai haila ba in ya kasance haila ta ɗauke shi musamman sai ma kaga ba a bari ne cikin maza ba a bari ne cikin maza ina da kayan aiki ne maza shi a da kayan aiki sai malon ta ce to irin wannan sai a samu kurkuku ta musulunci sai a gina mai ɗaki ne shi kaɗai a abin abai a yi mai tanadin abinci ne da abin sha ne shina nan cikin wurin har lokacin da cika ba za a bari shi mu'amala cikin mutane Yeah.

abin da aka baya kafin kuncin canjin suna bayan an yi shi kamar namiji ne an sami shabakar sai wani dan wani ko ko ne to tsaye don uban bai iya hana sai ya to shi ya bi shi sosai hukuncin canjin suna ba an yi shi yana halatta ga a musulunci bayan an yi suna a canza suna babu komai ko suna mai kyau na ana canjin suna ina jin akwai wanda ina da kawai ibrahim alaihi salam ko dai wanda cikin annaba ko da canza suna bayan shekaru masu tsawo sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi a canza mutane suna abin da aka ce dai kawai idan aka yi suna aka nemi a canza shi to ba a canza shi sai ranar da aka haihu da daidai irin wannan ranar suna canza suna ne ko shekara goma ko shekara ashirin aka yana canza suna. Malam ko za a sake yanka ko za a amince da zai sai shi na tambaya wai me yasa ina gani daga cikin abin da ci idan za a karanta misbahun rawi a karanta shi da sharhi na ainihin mu'allif wanda ya yi shi kenan shi a shewa abdullahi to ba mu da sharhi cikakke wanda shewa abdullahi da akwai sharhi cikakke wanda shewa abdullahi yi da shi za mu dogara ga ainihin bayani akan misbahun rawi na shehu abdullahi amma su an ka samu kuma ta'aliqatu da an ka samu an nuna cewa wasu suka yi ta daɗa ba su tsada ba ko kuma tashi ta wallahu alama amma dai ba ba mu samu rubutu cewa shehu abdullahi shi ya yi ainihin wannan a sharhin ba amma tare da wannan kusan duk bayanin da muka yi na misbahu rawi sai mun yi bayanin da shi a ta'aliqan nan sannan kuma mu ƙara bayani wanda ya kasance ya yi na ta'aliqa da saboda mun ɗauki tsare ga ainihin shi malami ta ba shi da haka yake ne to eh, to kila yana cewa wai kila kila abin kan gina nan ga wai yana dacewa a karatun da aka yi na da rawi ga wannan wurin shi kasance a haɗa shi da sharhi wanda ke da wani ne rubuta to ni sharhi da rubuta ne da zuwa hulawi ban kare shi ba na ya ɗauko rubutu ne na kai cikin maudu'i ana wace maudu'i kusan yanzu fiye da shekara goma sai samu matsala ta rashin lafiya a tsara abin da ya hana ni ci gaba da rubutu kenan da ladana ta muzakara ta gidan malamin ta ba gergel lokacin da aka neme ni a kan tattalin babu rawi na fara kan da shi tare da sharhin shi wanda ni na ɗauki nauyin sharhi din na fara sharhi din ina cikin gaba sharhi ni in zo in karatu sai na rubuta abin da rubuta na sharhi sannan in bar sharhin gida in zo in karanta da abin da na rubuta zan tafi da ni amma kusan abin da rubuta shi ne zan karanta ba to ina cikin haka ina cikin haka sai na samu rashin lafiya ta ciwon bai na tara yau kusan shekara ke da goma abin da ya kawo dakatar da ma kusan yawan rubuce rubuce na ke ko na zauna jin rubutu ban da daɗin rubutu sai kasance man da cewa ina da ina rubutu amma dai insha Allah suna cikin niyya ta da himma ta na sai in ga lallai hakika wannan shiri ina kammala shi amma insha Allah eh, ah, amma babu ɗan kuma na Abdullahi ke nufi to gaskiya babu da shirkin shi Abdullahi wanda kasance ga shi na shi na ta alika akwai duk wanda muka samu mun samu da tafiya na hannu daban-daban na zuwa wurare amma dai duk wani ta alika ce canje suna sai an azan rago an kuma yanke rago canje suna sai an yanke rago Thank you. ainihin ya ɗauki da mai tambaya yana tambaya akan shaidu Abin a sunan shaidu i'anatu sari ila ma'arifatin da zakara shi a sunan da sanya ma wannan shaidu i'anatu sari ila ma'arifatin da zakara an taɓa rubuta ainihin ba'adi ne hakan da akwai marubuci ne a wanda akwai marubuci ne suna wurin daban wanda shi duka sashi na rubuta in rubuta da hannuna shi duka ba shi kwafi hmm. kuma kudin na na insha Allah in Allah ce maka zuwa ga za a ci wajen mutuwa shi Allah ne yi da yan akwai kin ba mu dawo ki da kai shi so da ce ki da raba shi in akwai bukata na dawo shi da dawo amma ina ganin ba bukata na mu sake dawo zuwa mu dawo insha Allah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah